الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu ta dubu da ɗari hudu da wannan rana ta dace da sha takwas ga watan ta bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi sabon darasi a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci mai albarka na alfurkan za mu tashi aya ta casa'in da hudu a cikin suratul araf insha Allah a yau kafin mu fara karatunmu akwai a yau kafin mu fara karatunmu akwai bayani da za mu ji daga ɗaya daga cikin malamanmu a limamin masallacin kuba na madina garin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa ɗaliban ilimi sun san shi sheikh muhammad abdullahi zarban alghamidi ya ce yana da ɗan saƙon nasiha da zai yi ga 'yan uwa musulmi kafin mu fara tafsiri insha Allah zan kira shi domin ya isar da sakonsa sannan na fassara bayanin abin da ya kunsa a cikin sakon insha Allah saboda aka za mu saurari maganar tasa Allah ya amfane mu da abin da zai gaya mana السلام عليكم السلام ورحمة الله خلاص أنا أردت عليك خلاص لا تفضل يا شيخ تكلم خلاص

fadal ya shek الصوت واضح يا شيخ تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يا مسلمي نعم آه، جزاك الله خيرا أنا أترجم يا شيخ نعم الصوت واضح تسمع تسمع الترجمة نعم الصوت كان واضحا إيه الصوت كان واضحا الصوت كان واضحا كان الصوت واضحا والآن أترجم إن شاء الله الله يجزل الله يجعله في موازين حسناتكم آمين جزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda kuka ji a wannan bayani daga dan uwanmu kuma malaminmu a kamar yadda ya sanar da kansa muhammad abdullah zarban alghamidi ya ce yana yi mana wannan bayani da yana yi mana magana daga garin manzan allah sallallahu alaihi wasallam madina gari mai tsarki wato masaukin imani garin hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam garin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kwance a wannan gari yana yi mana a wato murna da samun ganin wannan wata mai albarka watan ramadan watan imani kuma ya yi amfani da wannan dama ya isar da sako ga 'yan uwa musulmi a wannan masallaci na alfurkan saƙon nasiha kan mai amfani da waɗannan da waɗannan kwanaki na watan ramadan watan azumi watan tsayuwar dare a cikin sallah watan karatun alkur'ani watan koyon wato watan neman sanin ma'anonin alkur'ani watan bayyana sanar da musulmi ma'anonin alkur'ani saboda haka ya ce mai amfani da wannan dama domin wannan duniya wato ba gidan dawoma ba ce lahira ita ce gida wanda yake na wanda yake makoma ta tabbata don haka mai kokari mu yi makanmu guziri a waɗannan kwanuka da ayyuka na alkhairi wanda ya hada azumtar ranakun wannan wata da yin sallah cikin dare da karatun alkur'ani da neman sanin alkur'ani da bayyana sanin alkur'ani da yawan ayyukan alkhairi na ayyukan sadaka da taimakon musulmi da taimake keniya da juna a taimaka ma juna wajen ayyukan alkhairi da ayyukan tsoron Allah sannan kuma yana ya ƙara yi mana nasiha da mu guji dukkan abin da zai sanya mu wato a cikin fitina ta addini kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba domin a yaƙi ku rinka roƙon Allah wato aminci da lafiya daga azaba wa sallallahu al'afiya domin mutum idan jarabawa ta zo bai san yaya zai kasance ba amma idan ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya amintar da shi da ya jarabce shi da ya masa ibtila'i to wannan shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya a sannan ya kirawo ya kira ga musulmin Najeriya musamman waɗanda suke a Kano musamman waɗanda suke a wannan masallaci na alfurkan da wato mu rinƙa ma juna addu'a da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu cikawa da imani ya kuma taimaki wannan addini namu wannan shine gajeren saƙon da wannan bawan Allah wanda ya ce a gudumawar tsofaffi waɗanda ba su da iko wato ma'ana kafin mai wannan maganar kafin ya wannan magana ya ce da yana da iko sonsa ya tattaki ya zo wannan gari domin ya isar da ya haɗu da 'yan uwa ya isar da saƙon nasiha ga 'yan uwa musulmi amma larurar lafiya ta sa ba zai iya ba don haka shine saƙon gajiyayye wanda ba shi da iko na ya yi tafiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya ya tsawaita ransa a cikin ayyukan alkhairi kuma ya saka masa da alkhairi akan wannan kokarin da ya yi ya kuma ba mu ikon aiki da nasihohin da muke ji na alkhairi a wannan wata mai albarka to saboda wannan lokaci da muka ɗauka muka ji nasihar wannan malami a yau ba za mu amsa tambayoyi ba sai Allah ya kai mu gobe insha Allah yau za mu shiga karatu ra'asa na aya ta 94 insha Allah wa'ala ya ce wa ma arsalna fi min nabiyyin ba mu aiko da wani annabi a cikin wata alƙarya ba illa akhadna ahlaha bilba a wad darra face mun wato riƙi ma'abutan wannan alƙaryar a sa'i da tsanani wad da abubuwan cutarwa la'allahum yadarra'un domin kwaɗayin wato su yi ƙasƙanci ga Allah jalla wa'ala sun na sayi sayyi'atil hasana sannan mu musanya a maimakon wannan tsanani a maimakon wannan wato mummuna mu musanya shi musanya ta da kyakkyawa hatta afau har sai sun yawaita arzikinsu ya yawaita wa qalu qad massa aba an dharra kuma suka ce haƙiƙa cututtuka da tsanance-tsanance sun samu iyayenmu fa akhadnahum baghtatan to a lokacin nan sai mu halakar da su baghtatan babu tsammani wa hum la yash'urun alhali su ba sa jin cewa azaba za ta zo musu wannan Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana sunnarsa ne tare da al'umomi a cikin wato tarihinsu Allah ya kawo kisar al'umomi guda biyar mutanen annabi nuhu da mutanen annabi hud adawa da mutanen annabi salih samudawa da mutanen annabi lut da mutanen annabi shu'aib mutanen madiyana ko waɗannan su allah maɗaukakin sarki ya halakar da su saboda zunubansu da saba ma annabawansu to sai ya kawo sai aka allah maɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan ayoyi a matsayin wato gundarin wato tataccen darasin da mutum zai samu a cikin kissar waɗannan al'ummomi da suka gabata saboda haka wannan wa'azi ne da ya biyo bayan kissoshin allah maɗaukakin sarki ya bayyana sunnarsa domin mutane su yi amfani da hankalinsu su yi amfani da tunaninsu su gane sunnar allah kada ga fala ta same su irin abin da ya samu waɗanda ya wuce su ma ya zo ya same su domin mai hankali shine wanda ya wa'aztu da abin da ya wuce masa mai hankali shine wanda zai ga abin da ya samu dan uwansa ya shiga tattalinsa Allah ta'ala ya ce wato bai taba aiko da wani annabi a cikin alkarya ba a cikin wannan akwai bayanin sunnar Allah cewa Allah baya aiko annabawa sai a cikin alkarya baya aiko annabawa a cikin ƙauyuka kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu aiko ba gabaninka face mazaje da muke wahayi ya zuwa gare su daga cikin mazowa alkaryatu saboda Allah maɗaukakin sarki yana aiko annabawa da shari'a ne ita ko shari'a ba ta yiwuwa sai ga mutane waɗanda yake sun zamanto zaunannu waɗanda suke masu ci gaba wanda suka gina al'umma suke da al'adu suka gina alkaryatu suka gina tsarin tafi da rayuwa suke da tsarin siyasa tsarin tattalin arziki tsarin zamantakewa amma waɗanda suke a ƙauyuka bararo wanda suke ba zama suke ba sun ɗan zauna wani ɗan lokaci sannan su tashi su tafi sannan su eh, eh, ɗan zauna wani lokaci su sake su tashi su bar wannan waje ba za su iya gina wato habara ba za su iya gina rayuwa waɗanda take har za su buƙaci shari'a wadda za ta ƙayyade musu yadda za su rinka rayuwa su zamanto ababen koyi ga sauran al'umomi ba kuma al'ada ta riga ta gabata cewa su 'yan ƙauye wato mabiya ne ga 'yan birni 'yan birni kuma masu girman kai ne ga 'yan ƙauye sai dai su su koyar da 'yan ƙauye ba su koya daga wajen 'yan ƙauye ba saboda haka sunnar Allah ce wannan bisa yadda ya dasa halittar mutane haka suke to don haka shi ma kuma Allah jalla wa'ala hikimarsa ta hukunta cewa baya aiko annabi sai a cikin mutanen birane sai a cikin 'yan birni domin su ne da idan canji ya zo a birni dukkan ƙauyuka sai su bi amma da canjin zai faru a karkara wannan ba zai tasiri a wajen birane ba saboda haka wannan sunna ce ta Allah cewa baya aiko annabi sai a cikin alƙaryatu shi yasa Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin bamu aiko da wani annabi ba a cikin alƙarya wato a cikin alƙaryar yake nan ba a faɗi cewa an aiko shi zuwa wajen mutanen alƙaryar ba domin in aka aiko shi a cikin alƙaryar ma'ana ga mutanen alƙaryar saƙonsa yake domin daga zarar ya bayyana a cikin alƙarya inda duk annabi yake to ba shi da wata wazifa in ba bayani ba saboda haka daga ya tashi isar da saƙo zai zamanto yana isar da saƙo ne ga 'yan wannan alƙarya to Allah ya ce idan dai ya aiko sunnarsa ta gabata cewa idan ya aiko annabi a cikin alƙarya to zai yi ma wannan alƙaryar idan suka yi imani shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar musu da kyakkyawan saƙo ya ba su shari'a su bi Allah su samu kyakkyawan rayuwa a nan su samu falahi duniya da lahira idan suka suka ƙaryata annabi wanda yake wannan shine al'adar mafi a yawansu cewa idan annabawansu suka zo ƙaryata su suke yi to idan suka ƙaryata sai Allah ya kama su da jarabawa da ibtila'i shine illa akhadna ahlaha bil basai ai akwai idmarin fakadzabu wato idan dai har suka karyata to mu kuma Allah ta'ala sai yace sai mu rike su su ma abuta wannan alƙaryar bil basai al basai jam'u bu'us daga al bu'us ne wato shine tsanani da yake samun mutum fil a cikin galibi galibin tsananin da ake nufi anan tsanani na dukiya shi yasa ake ce ma al faqir al ba'is wa atimul ba'is al faqir ta wato alfaqir ta'kidin alba'is ne wanda yake mai tsananin abin wato wanda yake cikin tsanani na rashin abin hannunsa to Allah ya ce sai ya jarabci wannan alkarya da talauci da talauci ta waya arziki da karyewar arziki da karyewar cinikayya da tsanani wajen abin da za a ci wadda da kuma cututtuka abin da yake cutar da mutum shine ya hada da tsoro ya hada kuma da rashin da wato cututtuka na rasa wato rashin lafiya tsoro na abokan gaba wanda zai sa mutum kullum yana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali to Allah yana sai yana jarabar al'umomi da waɗannan abubuwa yayin da suka kangare ma manzanni menene hikimar Allah a cikin wannan la'allahum yadarra'un ay la'allahum tazarra'u domin su yi tadarru'i wato su yi yar murya ga Allah su ce Allah ka yaye mana Allah ka wato su gane cewa wannan abin da suka yi sanadiyar saban su ne ga Allah Allah ya jarabce su da wannan sai su koma ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangame da mutanen Quraysh walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un haqiqa mun rike su da azaba amma ba su yi istikana ba su yi kaskanci ga ubangijinsu ba ba su kaskantar da kai wajen roƙonsa ba mutanen makka abin da ya jarabce su da shi shine fari da hatta kai mutane mutum idan ya zo yana bawali idan ya ji bawalin ya bigi wani abu mai ƙara sai ya fata wannan abin da ya ji mai ɗan ƙara ɗin fata ce tsohuwar fata sai ya ɗauke bawalin daga nan ya ɗauki fatar ya karkaɗe ya karkaɗe ta ya je ya ƙona ta a cikin ruwa a ya ƙona ta da wuta dan ta ɗanyi laushi sannan ya ci saboda rashin abinci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma chalaha alaihim sinina kasini yusuf Allah ka sanya musu shi wato shekaru na fari na fari kamar yadda ka sanya ga mutanen annabi yusuf to Allah ya jarabci mutanen makka la'allahum yatadarra'un domin su kaskantar da kai irin wannan sunna tasa Allah ta'ala ya bayyana a cikin suratul an'am cewa Allah madaukakin sarki haka yake yi walaqad arsalna ila rusul ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un falawla idza falawla id ba'suna tadarra'u walakin qasar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah mun karanta wannan ayoyi a cikin tafsirin suratul an'am a bara cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun aiko ya zuwa ga al'umomi da suka gabace ka sai muka rike su sai muka wato kama su da tsanance-tsanance da cututtuka domin su kaskantar da kai ga Allah to da a ce yayin da wannan tsanani namu ya zo musu wannan musibu da suka zo musu tadarra'u sun kaskantar da kai ga Allah sun koma gare shi suna cewa Allah ka yaye mana Allah mun tuba mun bi ka da sun tuba sun bi Allah shine tadarru bisa kaskanci wal falaula idja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum sai zukatansu su suka kekashi bayanin kekasar zukatan nasu shine wanda Allah ta'ala ya bayyana anan thumma baddalna makana sayyi'atil hasana bayan tsananin ya zo Allah sai ce sai ya kawar da wannan tsanani ya kawo kyakkyawa ba tare da sun tuba ba ba tare da sun tuba ba sai ya kawo musu sauki ya yaye musu wannan tsananin hatta afau har suka yawa suka yawa suka so hayayyafa arziki ya zo dukiya ta yawa aka manta da kan cewa da tsanani ya same su har suka so har suka miƙe kafa suka ce kadmar sa'aba an darrau was-sarra'u da fa iyayenmu tsanani da musibu sun zo sun same su saboda haka dama wannan al'ada ce haka juyawa zamani yake yau da gobe haka ta gada saboda haka abin da ya sami iyayenmu ai ba wani abu bane illa juyawar zamani gashi yanzu Allah ya kawo gashi yanzu canji ya zo suka to wannan shine ke kashewar zuciyar wato suka manta da Allah ba su ɗauka cewa yayin da tsananin ya zo daga Allah ba ne yayin da sauƙi ya zo shi ma makaru istidraji ne daga Allah jarabawa ce wannan shine ke kasar zuciyar ya zamanto babu Allah kwata-kwata a cikin lissafinsu an cire Allah a cikin lissafin to yayin da wannan ya zo to sai halakar ta karshe ta zo sai Allah ya yanke hanzari akhadnahum bagta ai ahlaknahum sai mu halakar da su bagtatan ba sa zato ba tare da suna domin sun riga sun ɗauka kan cewar wannan abin da yake samun su ba shine zai halakar da su ba jujjuyawar zamani ne saboda haka yanzu kuma da juyawa ta zo suka samu mallakar al'amuran duniyarsu ba sa taɓa tsammanin wannan abin zai kau to a lokacin ne yayin da suke tsammanin suna da iko akan duniyar suna da iko akan gudanar da al'amuransu suna da iko akan dukiyarsu sai Allah maɗaukacin sarki ya kawo azabarsa sai ya halaka su gabaki ɗaya wahum la yash'urun alhali ba sa tsammani ba sa zato cewa halaka za ta zo musu to wannan ita ce sunnar Allah jalla wa ala don haka Allah ya sanya mana hankali domin mai tunani yayin da musiba ta zo mu gane kan cewar wannan jarabawa ce daga Allah kuma Allah maɗaukakin sarki idan ya kawo musiba ba wai shi ne sakamakon saɓan da ake yi ba a'a liyudhiqahum ba'd allazi amilu ya ɗanɗana musu sashi daga cikin abin da suka yi sakamakon sashi daga cikin abin da suka yi amma da Allah zai riki mutane da dukkan abin da suke yi ya musu hisabi mai tsanani ai ba wanda zai saura a bayan ƙasa amma kaɗan daga cikin miyagun ayyukan da suke yi sai ya ɗanɗana musu domin su komo domin su komo li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un domin su dawo ya zuwa ga Allah to hikimar Allah a cikin wannan shine yayin da talauci da tsanani ya zo mutane wato al'adar mutum zuciya ta fi wato ta fi buduwa ga shigar wa'azi kuma mutane sun fi kusa da ikhlasi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tafi yaki sai ya kirawo talakawa ya sa su a gaba su yi addu'a domin sun fi kusa da ikhlasi sun fi kusa da ikhlasi saboda su ga Allah bukatar su ta gaskiya ce wanda ku suke wadatattu ba sa jin suna bukatar komai ga Allah saboda ka ko za su kira Allah da wuya ka ga ikhlasi ya yi bushasha a cikin zuciyarsu kamar yadda yake a cikin zukatan talakawa to shi yasa Allah yake kawo talauci da tsanani da halin tsoro da halin wato fari da cututtuka da annoba domin mutane a lokacin nan su zamanto bukatuwarsu ga Allah ta gaskiya ce kamar yadda ake a wata kisar wani malami da ake ganinsa daga cikin salihan bayi za a tafi roƙon ruwa sai aka ce ya zo ya jagoranci shine zai yi addu'a wajen roƙon ruwa sai ce to ku tsaya da suka dakata sai ya fito da ya zo sai ce to yanzu mu tafi suka ce ya menene ka tsayar da mu ya ce zuwa ne duk abin da ke cikin gidana na abinci na sadakar da shi saboda bukatar tawa yanzu ta gaske ce idan Allah bai shayar da mu ba bani da komai saboda wato ya zamanto ya yi ikhlasi da gaske domin wanda ba shi da komai ya fi gaskiya wajen nema a wajen Allah jalla wa'ala to Allah yana kawo tsanani domin wannan jar domin ya domin a kira shi da yar murya domin a fuskance shi da gaskiya saboda haka tuba Allah maɗaukakin sarki yake so mutane su to amma yayin da mutane suka ɗauka wannan abin ba shi da alaƙa da Allah wanda yawa yawan abin da 'yan duniya suke nunawa kenan ce a wannan abin ba shi da wani alaƙa da sha'anin Allah da sha'anin addini abu ne wanda yake an yi ba a yi tsari daidai ba ba a yi shiri daidai ba a ta kawo maganganu ko kuma a ce wannan dama abu ne wanda yake faruwa irin wannan fari bayan duk shekara talatin yana faruwa yana jujjuyawa a cikin sahara ba ga an yi irinsa a 1973 ba to ai shi ne ya sake juyowa haka za ka ga ana faɗa don a ɗauke mutane cewa a ba ruwan Allah da wannan idan ma zuwa aka aka kirawo malamai da masu bayanin ilimin zamani yayin da malamai suke cewa wannan abin wannan abin daga Allah ne muna cikin al'umma da shirka ta yi yawa tsafi ya yi yawa saba ma iyaye ya yi yawa laifuffuka da ake yi ma Allah sun yi yawa zinace-zinace da maza na neman maza abu rashin gaskiya algus a cikin kasuwannin mu ya yi yawa don haka mu tuba ga Allah mu dawo mu koma mu riko da addinin mu sai ga wanda yake malamin science duk bai damu yace to ko da yake dai an faɗi haka na addini to amma kuma abin da ilimi ya nuna shine kan cewa wannan abu ne wanda yake zuwa jujjuyi yana to wannan shine irin maganar kafirai wato ai wannan surufu dahar ne wato su cire Allah a ciki bayan wannan yana ɗaya daga cikin ɗagawar ilimi domin abu Allah yana kawo shi da asbab da yawa ka ce za ka keɓance shi a cikin sababi guda ɗaya ka kora dukkan wani sababi ka yi zalunci na ilimi wa ya gaya maka kan cewar waɗannan abubuwan da suka zo ɗin su ne ainihin sababban da suka kawo la'alla za a ce kamar yadda waɗannan suke cewa kad masa aba a darra'u was sarra abin wato abin da ya sami iyayenmu na cututtuka ya riga ya same su bayan ko annabawa ba su zo musu ba saboda haka mu ma dan wannan abin ya same mu tare da cewa annabawa sun zo mana ba wai dan mun saba ma annabawa bane a'a dan jujjuyawa zamani ne kamar yadda ya sami iyayenmu wa ya gaya musu kan cewa haka ne kuma wa ya gaya musu kan cewa su kansu iyayen nasu ba su kasance akan wata shiriya ba ko kuma akan wani koyarwa akan wata ka'i akan wata akan koyarwa ta Allah jalla wa ala wanda suka saba mata shi yasa Allah ya jarabce su domin kamar yanda yazo babu wani musiba da zai samu mutum face da zunubi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wannan ita ce ka'ida ta Allah ba wata musiba da za ta same ku sai saboda abinda ayyukan ku abinda hannuwanku suka kaddamar wato ayyukan da kuka aikata hatta shauka ko da tsaya ce ka taka ko da kaya ce ka taka to saboda wani zunubi ne shi yasa wanda yake faɗakakke mai tazarru'i ga Allah shi ne daga musiba ta same shi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya koma ga Allah ya ta istighfari ya rinka neman Allah madaukakin sarki ya yaye masa duk wata musiba in ta samu saboda zunubi ne to abinda Allah madaukakin sarki hikimarsa ta hukunta shine a koma ga Allah yayin da musiba ta zo idan ko ba a koma ga Allah ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya mutum istidraji wato sai ya shimfiɗa maka kaga kamar kan cewar ƙarfinka ne da babu wani abu sha'an babu sha'anin babu wani abu da zai sanya ka kawa astu sai ya shimfiɗa maka arzikin har sai ka yi tamkini a ciki to sannan rukun sannan halakar Allah ta zo to yayin wannan nabiyun da yake zuwa canzawar da Allah zai maka shine ake kira al-istidraj wato sakin talala kana saban Allah Allah kuma yana daɗe ka ni'ima kana saban Allah Allah yana baka abin da kake so to a lokacin nan haka rinka ganin kan cewa ai sako ma ba shi da wani tasiri kayi ba abin da ya canza an yi wa'azi an ce karka yi kayi din babu abin da ya canza to sai zuciya ta daɗa ƙara ƙeƙasewa a rana ya zo ya lullube zuciyar ya zamanto ba mutum ba zai sake karɓan wa'azi ba ya zamanto ya da ƙara kutsawa cikin bata har sai halaka ta zo ya zamanto ya halaku ga baki ɗaya Allah ya kiyashe mu wannan kamar yadda ake kiransa istidraji ana kuma kiransa makarullah makarun Allah makircin Allah wato shirin Allah shirin Allah yayin da ka nuna ma Allah kan cewa ba ruwanka da shi to shi ma sai ya nuna maka kan cewa ba ruwansa da kai ya kyale ka ya ɗauka kan cewar babu mai ka ɗauka kan cewa babu mai iko a kanka cewa kudura Allah bata da iko a kanka duk abin da yake faruwa yau da gobe yana da ƙara kutsar da kai cikin bata to wannan shine makarullah da muke neman Allah maɗaukakin sarki ya amintar da mu daga fadawa cikin makarullah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau da a ce wato mazowa alƙaryatu mazauna birane waɗanda manzanni suka zo musu amanu sun yi imani wattaqau sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama wallahi da mun buɗe musu albarkatu daga sama wal da kuma albarkatu daga ƙasa walakin kadzabu sai dai karyatawa suka yi fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka halakar da su saboda abin da suka kasance suna aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa'azi ya ce da mutane yayin da manzanni suka zo musu mutanen birane sun yi imani da manzannin Allah sun ji tsoron Allah wajen bin Allah Allah ya ce sai mu buɗe musu albarkatu kaga sai ya ce albarakat albaraka shine alkhairin da yake babu cuta a cikinsa alkhairin da yake babu cuta a cikinsa kaga can Allah ta'ala ya ce thumma Allah ta'ala ya ce thumma baddalna makana atil hasana muka canza maimakon mummuna muka canza da kyakkyawa bai kira ta albaraka ba saboda ita albarka al'adarta ba ta kaiwa ya zuwa ga abin da zai cutar yayin da za ka ci abinci amma ka ci abinci ya zamanto wannan abincin mai daɗi ya zamanto ya sanya maka ciwon siga wannan abincin bai zamanto albarka ba domin ka ci abincin da duk da yake hasana ne kyakkyawa ne yana da daɗi kana jin daɗinsa amma ka ƙare a asibiti bai zamanto albarka ba to bambancin abin da Allah yake buɗewa waɗanda suke sun saba masa ya yi musu istidraji a nan ya kira shi hasana a suratul an'am ya ce fatahna alaihim abuwa ba kulli shai sai muka buɗa musu ƙofofin komai komai sai ya zo amma nan na muminai Allah ya ce lafatahna alaihim barakati sai mu bude musu albarkatu albarkatu wato kyawawan abubuwa masu alkhairi wanda amfaninsu da alkhairinsu mai yawa ne kuma mai dawama ne domin shine ma'ana baraka kamar yadda muke cewa albaraka inda aka fassara ta a cikin tabarakallahu rabbul alamin albaraka shine abinda alkhairinsa ya yawaita kuma ya dawama baya yankewa babu wani abu wanda yake wanda yake sharri a cikinsa to Allah ya ce sakamakon imani da taqawa ga mutanen alƙaryatu shine alƙaryar sai Allah ya bude mata kofofin albarka daga sama shine ruwa wanda zai sauko daga sama da arziki wanda zai sauko daga sama wal ard da kuma karkashin daga kuma kasa shine abinci kyakkyawa da ma'adanai masu albarka ba ma'adani wanda yake zai zamanto mai cutarwa ba kamar yanzu kun ga ana maganar fetur ɗin Najeriya ana ce masa ba ni'ima ba ne nikima ne za ga har turawa suna faɗa akwai wani wanda ya rubuta littafi poisoned dwells wato rijiyoyi na rijiyoyi na guba wai rijiyoyin mai na Najeriya guba ne domin ba abin da ya kawo ya kashe noma ya kashe kasuwanci ya kashe komai kowa ya riga ya tafi yanzu yanzu kamar yadda za ga mutane suna cincirin a abuja abuja ba masana'antu gare ta ba ba noma ake yi abuja babu dalar gyada a abuja babu dalar auduga babu dalar koko ba a noman a dawa ko alkama ko rogo wanda ake kaiwa kasashen waje duk ba a wannan ba abin da ake yi sai kawai kuɗin man nan ake rarrabawa za ga mutane sun zo a bakin hanya ran da za a to na juma'a masu canjin riba da sababbin kuɗi naira hamsin hamsin an je abuja za a ba bashi kuɗi zai zo ya rabo hmm. saɓanin abin da yake da yanda yanda kano take kano me yasa kano ta yi suna a lokacin jamhuriya ta farko saboda noma ga noma ga dabbobi ga cinikin fata ga cinikin gyada saboda haka kasuwanci yana uh, yana haɓaka mutane suna samun arziki mutane suna samun aikin yi in sun zo Kano saboda aiki saboda arziki da aka samu na albarka da Allah madaukakin sarki ya buɗe amma wannan ko da aka zo ya zamanto ba maimakon ya zamanto albarka sai ya zamanto sharri ya kashe harkar noma saboda haka mutum ya gama aiki ba abin ya yi karatun ga kwali yana yawo baya tunanin aiki sai dai aikin da da 'yan abuja suke bayarwa saboda me saboda an kashe sana'a an kashe noma an kashe dukkan wata harka ta samun abinci sai ta wannan da ake ta hankolon ake ta yakin kan cewa dan wannan kuɗin da yake fitowa dalolin da suke zuwa na sayar da fetur sai an samu yanzu da kasuwar fetur za ta yanke za ta karye fetur ya koma dala goma shikenan hatta albashi ba za a iya biya ba hatta albashi ba za a iya biya duk masu zuwa abuja duk grant inda ake bayarwa ba za a samu ba to kun ga bambanci kenan da a buɗe kofofin komai da kuma a buɗe albarka to Allah maɗaukakin sarki albarka shine kaɗai yake ba da ita ba mai iya ba da albarka sai Allah ba mai iya ba da albarka sai Allah gwamnati ba za ta iya ba da albarka ba dan siyasa ba zai iya baka albarka ba mulkin soja ba zai iya baka albarka ba boka ba zai iya baka albarka ba wanda kadai yake bada albarka sai Allah kuma Allah ya ce ga yanda yake bada albarka dinnan walau anna ahlul qura amanu wattaqau da ma'abuta alƙaryatu ma'abuta garuruwa yan birane da za su yi imani su ji tsoron Allah su gaskata manzanni su kiyaye dokokin Allah jalla wa ala Allah sai ya bude musu albarkatu daga sama da ƙasa kuma wannan tarihi ya nuna a tarihi an nuna kan cewa doral andalus spain bata taɓa samun arziki a cikin tarihin ta ba irin lokacin da musulunci ya je lokacin nan kasar almaniya germany da kasar birtaniya suna cikin wato jahiliyar jahiliyarsu sai satar mutane sai cin mutane babu ci gaba sun zamanto da su da dabba duk ɗaya ne amma aka zo daular Espaniya saboda abinda musulunci ya zo da shi na wato hanyoyin ciyar daga al'umma gaba da shari'a wadda ta tabbatar da ka'idar ciniki da ka'idar zamantakewa da yadda ake gina hadara yadda ake gina zaman gari da kuma ihya'ul mawad ba da damar kan cewar a haɓaka aikin noma ihya'ul mawad shine in ka je ka samu gandun daji aka baka aka je in ka je ka noma gandun daji wannan ya zamanto naka ne man ahya ardan qad umitat fahiya lahu wannan ihya'ul mawat din shine yasa aka samu harkar noma da ba taba samun ta ba a tarihin andalus to ka gani wannan alkawarin Allah ne saboda haka ba wai kawai alkur'ani ya faɗa bane mu mun san cewa magana Allah gaskiya ce in Allah ya faɗa tabbas sai yayi to tarihi ma ya tabbatar da wannan tarihi ya tabbatar da wannan baba musulmi ba su koma baya ba wajen tattalin arziki da samun ci gaba a duniya sai yayin da suka yi sako-sako da shari'ar Allah suka ce za su ɗauko wata shari'a daban ba shari'ar Allah ba su ɗabbaƙa a kansu lokacin ne al'amuran musulunci ya soma lalacewa daular Uthmaniyya ta soma ci baya ta rushe amma alkawarin Allah gaskiya ne saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wannan wa'azi ya ce ina ma da a ce ‘yan alkaretu sun yi imani sun ji tsoron Allah da sun yi haka sai buɗe musu albarkatu amma sun yi basi ba to da basi ba fa me ya faru gare su da suka karyata Allah ta'ala ya ce fa akhadnahum bima kanu yaksubu sai muka rike su al-akhd anan wajen ma'anarsa al-ihlak sai muka halaka su saboda da suka kasance suna tsururtawa domin a nuna cewa Allah ba azzalimi bane Allah baya zalunci zai maka ya ce wanda yayi kaza zai masa kaza wanda yayi kaza zai masa kaza saboda haka yayin da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da azzalimi ya halakar da shi ne saboda zaluncinsa shi ya yi zaluncin kuma ya gaskata alkawarinsa ne adal da adalci Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su na'am وعلم an القرآن afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun to shin ko ma'abuta alqaryatu suna sun aminta da cewa uƙubar mu ta zo musu cikin dare alhali suna bacci kuma yan koko waɗanda suke cikin alƙaryatu sun aminta a mu ta zo musu da walaha wa alhali suna wasa wato sun gafalu suna cikin wasanninsu afa aminu makrallah ko ku sun aminta da makircin Allah ne fala ya amanu makrallahi illa alqaumul khasirun babu mai aminta da shirin Allah in ba mutane waɗanda suke tababbu ba wannan wa'azi ne Allah ta'ala yake yi ma waɗanda suka zo bayan an halakar da al'umomi gabaninsu cewa shin suna sun aminta ne abu ya zo musu sako daga Allah cewa ku amintattu ne ba abin da zai same ku bayan kuna gani abin da yake faruwa ko yanzu ba ma gani mutane su kwanta bacci amma cikin dare ambaliyar ruwa ta zo aradu ta zo ko iska ta taso ko girgizar ƙasa ka kwanta baka san ya zaka tashi ba ko ka kuna tsammanin su wanda wannan abin ya same su ba su da ƙarfi da tanadi da za su hana ma kansu wannan ne da ƙarfin nasu da tanadin nasu wannan bai musu amfanin komai ba ka duba da daula da ake ganin ƙarfinta babu kamar daular Amerika amma ka duba ka gani yanda guguwar ruwa za ta taso musu cikin lokaci kankani ta halaka mutane ta sa ta kawo asarar dukiyoyi ga irin abubuwan da suka faru nan a Oklahoma yan kwanakin baya da suka faru ga ga ga ga, ga, ga wuta wadda ta taso a cikin Texas yan kwanakin baya da ta taso cikin lokaci kankani masu yaki da wutan wajen kusan 26 lokaci ɗaya suka mutu banda asarar da ta yi ta duki banda halakar da dukiyoyi da ta yi da halakar da mutane duk tanadinsu inda suna inda tanadi yana amfani da amerika ta hana kanta wannan abin ya faru inda amerika take isa matuka wajen ganin kan cewa ran ɗan amerika guda ɗaya bai zube bai salwanta ba duba ka gani lokacin da aka sanya bom lokacin gudun da aka yi a garin boston ɗin da aka sanya bom suka tashi garin gabaki ɗaya sai an gano wane ne ya sanya wannan bom ɗin duk ƙarfinsu saboda ɗan amerika ya halaka saboda haka da akwai abin da zai tsara ɗan america daga halaka ko menene da karfin dukiyarsu da karfin rundunoninsu na sojoji da tsarinsu da tsarin shari'arsu da sun hana wannan amma wannan abin ya wannan abin ya sa sun yi ba za su iya ba to me zai sa mutane su aminta da kan cewar ikon Allah ya fi karfin ikonsu domin azabar Allah tana iya zuwa da daddare ba wai kuma kawai sai da daddare ba lokacin da mutane suke bacci suke ba su da tanadi zai za ta iya zuwa musu ma da tsakar rana zuha lokacin walaha kasan lokacin walaha shine lokacin nishadi kowa ya fita ana ta aiki masu wasa na wasa masu nema na nema masu shirye-shirye na yi masu mitin na yin mitin a lokacin kuma ukubar Allah din ta zo ba mu gani ba ya faru mun gani ya faru to sannan Allah ta'ala ya ce ko ku san aminta da makrullahi ne cewa tsanani da ya zo musu yanzu Allah ya canza ya kawo sauki saboda haka Allah ya musu Allah ya musu wato sakin talala ya sake su sai abin da suke so to babu mai aminta da makrullahi illa alqaumul khasirun duk wanda zaka ga yana cikin saban Allah Allah yana yi masa kuma abin da yake so ya bashi lafiya ya bashi dukiya ya bashi iko ya bashi karfi amma kuma yana cikin saban Allah to wannan shine ainihin wanda yake cikin taɓaɓɓe shine a cikin hasara domin yana tsammanin ba zai taɓa gushewa ba da shi da fir'auna ba shi da bambanci kasan malaman tarihi suna cewa fir'auna bai taɓa ciwon kai ba malaman tarihi suka faɗa ba nasi ba ne allahu a'alam amma sunnar allah haka ta gabata tare da waɗanda suka aminta da makarullah cewa suna cikin sabon Allah kuma Allah yana yalwata musu arziki to yayin da zaka ga kana cikin alakarka da Allah ba kyau kuma komai naka yana tafiya daidai to ka farga da kanka ka kuka da kanka cewa la'alla wannan shiri ne da Allah jalla Ala. sai lokaci tukuna da rukon Allah ya zo maka ya zo maka barabe ba ka tsammani in Allah yana son ka da alkhairi sai ya jarabce ka kafin halakar ta ƙarshe ta zo sai a yi maka bulala mai zafi sai ka faɗaka sai ka koma ga Allah to wannan Allah yana son mutum da arziki kenan domin haka bala'i yake ga mumini bala'i ga mumini ya faɗakar da shi ne kan ya koma ga Allah ya kuma tsarkake shi kan abin da ya gabata domin kada Allah ya tara, da tara masa sai alahira ya masa to wannan wa'azi ne ga mutane gare mu kada mu aminta da makarullah abdullahi bin mas'ud yana cewa akbarul kaba'ir mafi girman zunufai da suka fi girma su ne shirka da Allah da al'amnu min makarilla da kuma alya'su min rauhillah aminci da makircin Allah da kuma yanke ƙauna daga rahamar Allah wato ana so mumini kamar yanda ba a so ya sangarce kuma ba a so tsoro ya sanya shi ya rinka ganin kan cewa shi ya halaka babu wani amfani ma a cikin ma rayuwar me ma amfanin ma ya sallah shi munafiki ne babu imani saboda haka sallar ma ya ki to wannan duk yana daga cikin dabaibayin shaidan ba a so kauna da sake ba a so ka sake ta fuskar kauna kan cewar ai Allah zai maka mai kyau saboda kana ganin Allah yana maka mai kyau a nan wannan ya sanya ka ka rudu kana saban wannan har ya sanya ka ka rinka saban Allah ka rinka ganin ai ba komai dan ka san wani wato tsananin kauna ta kan cewa ai Allah gafurur rahim tunda Allah ya ce mai rahama ne saboda haka babu komai komai ma sai yayi har saban Allah ma to wannan ba raja'i bane wannan amnu min makrillahi ne wani kuma yana tsoron Allah har tsoron ya sanya shi ya rinka ganin kan cewar ai shi ya halaka in ma ya tuba ma Allah ba zai karbi tubansa ba in ma ya yi ibadar Allah ba zai karbi ibadarsa ba saboda haka me amfanin ya ibadar sai ya zauna ya kasa yin komai ya ki bautar Allah ko da bai saba ma Allah ba zaman nasa da yayi saban Allah ne shi wannan tunanin na zuciyarsa na kan cewa Allah ba zai ji kansa ba saban Allah ne yana daga cikin akbarul kaba'ir innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun babu masu ɗebewar hasu ga wato rahamar Allah sai mutane waɗanda suke kafirai al'adar kafirai ce kuma shaidan yana zuwa ta kowane ɗaya daga cikin fuskokin nan ko dai ya zo wajen mai ibada ya sanya masa yanke kauna ga rahamar Allah ko kuma ya zo wajen mai sharholiya wanda baya bin Allah ya sanya masa wato al'amnu min makrilla ya ce a ai tun da kaga Allah ya yi mun wannan to ko gobe ma an je can muna cikin waɗanda suke za a yi mana amma kuma gashi baya bin Allah din to wannan yana daga cikin hanyar da ake zuwa da shaidan yake zuwa ma mutane Allah madaukakin sarki yayi wannan kira kiran ga ahlul qura alqaryatu wato waɗanda ke cikinta wato ga al'umomi al'umomi kuma ɗaiɗaiku ne suke yi ma'ana wannan abu ne wanda yake al'umma za ta yi makanta wa'azi da shi al'umma ta yi makanta wa'azi da kada waɗansu daga cikin al'ummar su janyo musu halaka ko da daddare ko da rana kada waɗansu daga cikin al'umma su janyo musu al'amnu min makrilla ta yaya za a yi wannan ta hanyar wa'azi saboda haka yayin da al'umma ta zauna ba a wa'azi aka sangarce to shi shikenan halaka ta zo ga kowa domin mabudin alkhairin al'umma ya zama, to akwai waɗansu wanda suke tsaye suke kan cewa a tsaya a daidai a tsaya a dawo ga Allah abun da yake samun mu abun da yake samun mu ce daga Allah abun nan da yake samun mu jarabawa ce daga Allah kun ga yanzu kamar tsanan nan da muka shiga lokacin da aka zo aka samu tashin hankali din na rashin na rashin tsaro da har ta kai kan cewar sallolin jam'i ma suka gagara a waɗansu masallatan waɗansu sai haɗa magariba da isha suka rinka yi ko nan masallacin mun daɗe kwana da kwanaki muna haɗa magariba da isha saboda dokar ta ɓaci da aka sa gari kamar kano ana cinikin miliyoyi ana cinikin miliyoyi wani da aka hira da shi kan cewa tsakanin abin nan a kasuwar kwari a kullum ana cinikin biliyan ɗaya da rabi amma da kyar yanzu ake ce da kyar a lokacin ake cinikin sulufin wannan biliyan ɗari biyar to irin wannan lokaci ɗaya wannan abu ya zo wake da ikon ya kawo wannan in ba Allah ba to in aka mayar muka koma ga Allah muka kyautata tsakaninmu da Allah muka tuba muka yi murya ta kaskanci ga Allah muka ringa addu'a tare da gaskiyar komawa ga Allah to sai Allah ya yi mana idan ko muka ɗauka dabaran mu ce ko wayanmu ne ko tattalinmu ne shi kenan sai Allah ya kyale mu da wayanmu sai Allah ya kyale mu da da wayanmu abin da ya kamata kenan koyaushe ya kamata mu rinka yi yayin da musiba ta zo saboda wannan sunnar Allah ce kamar yadda wa'annan ayoyi suke koya mana Allah ta'ala ya ce awalam ya hadi lillazina yarithuna al-ard shin a waɗanda suka gaji ƙasa min ba di ahaliyaha bayan ma'abutanta waɗanda aka halakar shin ba su shiryu ba ne ya zuwa ga cewa da Allah ya so an launa sha'u da mun so asabnahum bi zunubihim sai mu kama su saboda zunubansu wa natba'u ala qulubihim kuma mu yimki mu daɗe zuciyarsu fahum la yasma'un ya zamanto ba sa jin wa'azi wato abun mamaki ga waɗanda suka gaji ƙasa bayan waɗanda aka halakar cewa sun shin an shiryar da su ne ga cewar Allah maɗaukakin sarki ba shi da ikon ya kama su da zunubansu sun samu wannan shirye ne ai ba su samu ba to ba su shiryu ba su gane wannan ba su samu shiryar da za ta fahimtar da su cewa inda Allah ya so da sai ya kama su da auku ba ma'ana wato su sami ilimi na shirya wanda zai buɗe musu basira yadda za su ji tsoron Allah su ce kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da al'ummomi bayan ya halakar da su ya kawo mu a maimakon su to mu ma fa Allah yana da iko saboda abin da muke yi kamar yadda su suka yi Allah ya halakar da su mu ma muna Allah yana da iko mu ma ya halakar da mu wato abin da yake na shiriya bai zo musu ba da za su samu wannan hakika ya zo daga ciki shine wannan wa'azin ko kuma Allah ya ce wa natba'u ala qulubihim kuma mu yimki a cikin zukatansu wato ya zamanto cewar musibar da za ta zo musu musiba ce wadda take ta aminci daga makircin Allah Allah ya yimke zuciyar at-tabu shine hatimi wato idan aka yi wasiƙa aka rufe ta sai a ɗauko wani zare da ana amfani da candle sai a ƙona candle a sanya shi a murfin wasiƙar don ya nuna kan cewar ba wanda ya buɗe ta babu abin da zai shiga ba abin da zai fita wasiƙun sarakuna haka ake musu a ada to wannan attabu din shine idan aka yi mu zuciya wato tamsili ne masalta maka halin zuciya ake cewa ba abin da zai shiga ba abin da zai fita daga cikinta Fahim la yasma'un ya zamanto ba sa ji ma'ana ba sa jin wa'azi attabu wannan shine mafi sharrin abin da zai samu mutum ya zamanto Allah ya yimke zuciyar ba ta jin wa'azi shine ka ga an zo an yi wa'azi mai wa'azi irin annabi sallallahu alaihi wasallam mai wa'azi amma waɗansu da suke zaune a nan su ga mutane suna kuka sai ce wai me aka faɗa ne me yasa su suke kuka gashi magana ɗaya suka ji daga bakin mai magana ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bambancin shine su waɗannan Allah ya yimke zuciyarsu to kage yayin da mutum ya zamanto wannan me amfanin rayuwarsa ma'ana ba zai taɓa tsororin alkhairi ba an datse masa kofar tuba to wannan shine halaka da tafi komai halaka Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙan Allah zuciya wadda take mai tsoron Allah yake neman tsarin Allah daga zuciya wadda ba ta tsoron Allah Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha Allah ina neman tsarin ka daga zuciya wadda ba ta tsoron Allah ita ce wadda ta samu wannan al-tab'u din abin da yake kawo tabo a cikin zuciya saban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahih muslim yana cewa yayin da mutum idan mutum yayi zunubi nakatat fi qalbihi nuktatan sauda sai wani dugo baki ya zo ya dugu akan zuciyarsa idan ya sake yi sai wani dugon ya zo baki ya dugu akan zuciyarsa har sai ya zamanto yayin da zunubin yayi yawa dugon baki ya lullube zuciyar ta zamanto baka kirin ga baki daya sai ya zamanto kamar kofi wanda aka kifa shi ka san kofi wanda aka kifa shi ta yaya za a yi kace zaka dora masa ruwa ta kasa zaka dora masa ruwa me zai shiga to babu wani alkhairi da zai shiga shine sai ta zamanto zuciya wadda take la ta'riful ma'ruf la ya'riful ma'ruf wa la ya'riful munkar wala yunkirul munkar bai san abu kyakkyawa ba bai kuma ya kuma inkarin mummuna yana ganin a ce namiji na neman namiji baya ganin wani abu a cikin wani ame ai ba kada ka faɗa ka ce namiji mai sha'awan namiji kamar yadda yan gidan kasan kun san yan gidan rediyon yan gidajen rediyo musamman na turawa sai da suka yaƙi da wannan kada a ce mutane masu yin aikin mutanen lot annabi lot saboda an san bahaushe saboda tarbiyyar addini yana kin wannan sai dai a ce a faɗi kalma wadda yake ba za ta sa a kyamace su ba kada a kyamace su to waɗanda suke irin wannan wanda zuciyarsu ta zamanto wato alqal wato mujahhiyan kofi wanda aka juya shi ya zamanto alkhairi baya shiga to wannan shine at-tab'u abin da yake kawo yimki a cikin zuciya saban Allah da rashin tuba amma yayin da mutum ya saba Allah ya tuba in dugon ya dugu baki in ya tuba sai Allah ya kankara wannan in ya sake yin wani in ya tuba sai Allah ya kankara wannan shi yasa shi dan kowace yake so ya hana ka tuba yace kai munafiki ne tuban mu zuru kake yi ka tuba ka dawo ka tuba ka dawo so yake kada ka tuba amma idan ka ki amma idan ka dage ka ci gaba da tuba din to shine Allah madaukakin sarki zai ce wannan bawa na yaje abin da yake so na yafe masa ya san ba zai bai zama tori bataccen shedan ba sai shedan ya koma ya ta kuka ya san cewa kafi karfin sa to saboda haka mutum ko yaushe saboda babu yadda za ka zama to kai istiqama daidai yanda kake yanda Allah yake so kullum alizminta cikin istighfari da yawan tuba ga Allah jalla wa ala تلك القرى نقص عليك من أنباء Allah ya ce tilkal qura to waɗancan fa sune alƙaryatu na qussu alayka min anba'iha muna baka labari ya rasulullah daga labarurrukan su law laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haqiqa wallahi manzannun su sun zo musu da hujjoji mabayyana fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl basu kasance masu yin imani ba saboda karyatawar da suka yi tun farko kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin kamar haka ne Allah yake daba'i yake yimki akan zukatan mutane waɗanda suke kafirai wa ma wajadna li aktharihim min ahd ba mu samu yawan suna da riƙo alƙawari ba wa in wajadna aktharahum la fasiqin haƙiƙa mun samu mafiya yawan haƙiƙa wallahi fasikai ne Allah ya ce to waɗannan su ne alƙaryatu din wannan shine kissoshin alƙur'ani waɗannan su ne kissoshin alƙur'ani tarihin alƙur'ani ba tarihin da zai gaya maka bane yau an yi sarki wani gobe an yi sarki wani wannan ya wannan ya masa ya masa ku ya kwace ya dawo da wannan tarihin alkur'ani shine tarihin da ba za ka same shi tarihin da alkur'ani zai baka ba shine wanda za ka same shi a cikin multafan mutanen farko ba tarihin alkur'ani zai gaya maka yaya sunnar Allah ta kasance a cikin halittarsa kuma yaya muta yaya Allah yake shiryar da mutane yaya kuma jawabin manzanni ya kasance yaya jawabin mutane ya kasance ga manzannin Allah tambayoyin da Allah zai maka a cikin alkiyama yaya alakar mutane tsakaninsu da Allah da alkawarin da Allah ya ɗauka tsakaninsu to shine ma'anar tilkal qura naqussu alayka min anba'iha wannan shine kissar alqur'ani wannan shine tarihin alqur'ani Allah ta'ala ya ce wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat issan alqur'ani ta tabbatar da wannan hakika hakika manzanni sun zo musu da ayoyi mabayyana ka duba ka gani annabi ka duba ka gani dai misalin annabi shu'aib annabi salih qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum hadhihi naqatullah ya kawo musu taguwar Allah wadda suka nema a sifar da suka nema ya zo musu da hujja mabayyaniya annabi shu'aib ya zo musu da hujja mabayyaniya saboda haka bayani cikakke hujja cikakkiya ta zo domin Allah maɗaukakin sarki ba zai aiko da manzo ba sai da aya wadda za ta tabbatar da gaskiyarsa ya to babu wata shubaha babu wani rikici a cikin zukatan mutane a tsayar da hujja akan mutane amma Allah ta'ala ya ce ba su kasance sun yi imani ba me yasa bima kadzabu min qabl saboda karyata wadda suka yi tunda ƙaryatawar da suka yi tun da a nan malamai suna da fuskoki daban-daban akwai fuska wadda take nuna kan cewa ai sun karyata sun a wato sun karyata a cikin ilimin Allah Allah ya san dama ba za su yi imani ba saboda haka wanda Allah ya san ba zai imani ba ba zai imani ba wannan aya mai ban tsoro saboda sanin Allah ya sanya ka ji tsoron Allah baka san a cikin waɗanne kake ba Allah ya san kowa abin da zai to saboda sanin da ya rataye da sanin Allah cewa ba za su yi imani ba na haka ba su yi imani ba wata fuska wanda yake kuma aka ruwaito daga malamai daga cikinsu hadda abdullahi dan abbas cewar ba su kasance masu imani ba saboda ƙaryatawar da suka yi tun da tun kafin zuwan manzanni a tun kafin lokacin da ayoyi mabayyanannu suka zo musu karyatawar shine mubadara gaggawa da suke wajen karyata manzanni farkon zuwansu saboda haka wannan yana nuna rashin arzikin wato rashin arzikin mubadara gaggawa wajen karyata gaskiya farkon zuwanta kaga abu lahab shine yana jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta la ilaha illallah yace tabban laka sa'iral yawm ali hadha jama'atana tir da kai wato ka halaka sauran rayuwa baki ɗaya ya zamanto kan cewar ka halaka baka da arziki dan wannan ne ka tara mu kaga har ya mutu a cikin kafirci aka saukar da tabbat da abi lahabin wa tab akansa har yanzu ake karantawa ake tabbatar da la'ana akansa saboda me saboda ya yi mubadara da fuskantar karyatawa da sakon annabi shi yasa kana jin gaskiya ke gaggawa wajen yadda da ita kai yaƙi da zuciyarka kada ka zamanto wanda yake za ka zamanto mai karyatawa ko mai shakka domin sai Allah ya maka ukuba da karkatar zuciya kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma zahu a zagallahu qulubahum yayin da suka karkata suka karkace ba su imani ba sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wani ita ce mummunan ba yayin da mutum ya ga gaskiya ya ki imani da ita to shi shikenan duk wata aya kuma daga baya da zai gani sai Allah ya shabbaha masa ya jirkita tunanin ya zama to ba zai gane gaskiyar ba shi yasa ake son idan mutum ka ga gaskiya da alamun gaskiya din kai gaggawa ya zuwa ga karba kada ka bari san rai ya sanya ka ka kiyarda wannan a sakamakon wannan Allah ya maka uquba da cewa ba za ka taba karɓar gaskiya ba har abada yi kayan da mutum ya zamanto Allah ya masa wannan uqubar to me ya amfanin zuwansa duniya babu amfanin zuwansa duniya to Allah ba zalimin kowa ba ne. Allah ya sanya asbab ɗaya daga cikin asbab ɗin rashin imani shine gaggawa wajen rashin yadda da gaskiya yayin da mutum ya so maganinta yayin da ka so ma'aran gama da gaskiya to ka karɓe ta da karɓuwa sai Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe maka binta da karɓar wata gaskiyar idan ta zo maka amma yayin da kai aran gama da gaskiya farkon ka da ita sai kai watsi da ita sai kai girman kai to wannan za ta iya zamanto maka uquba cewa ba za ka taɓa sake ganin gaskiya ba domin la'alla wannan shine damar da Allah ya baka ya nuna maka gaskiyar ka gani za ka karɓa ko ba za ka karɓa ba in ka karɓa shikenan sai Allah ya bi da kai hanyar mutanen kirki in ko ka ki karba to wannan shine dalilin fadawar ka cikin ribatattun shaidan Allah ya kiyashe mu to shi yasa ne malamai suke bayani akan shu'umu takzib wato ash-shu'um shine rashin arziki rashin sa'a na ƙaryata gaskiya farkon da za ta zo maka idan mutum ka gaskata to wannan shine ka samu arziki in ko ka karyata shine ka samu rashin arziki shine ash-shu'um Allah ya ce da yawansu mun same su ba akan alkawari ba shi cika alkawari sifa ce wadda yake kyakkyawa shari'a a hankali ya tabbatar da ita kuma shari'a ta karfafa ta duk wanda aka ce aiwana mai alkawari ne to za ka ga mutane suna son mu'amala da shi to yayin da Allah ya ce da su ba sa kan alkawari ya zama to ba mutane ba ne waɗannan don babu mutumin da za a ce mara alkawari ne sannan a ce yana da sifa ta mutanen kirki wa in wajadna aktharahum lafasiqin Allah ya ce da su mun same su fasikai kuma muna ganin irin Allah ya kitsata mana irin fasikancin su suka ce ma annabawan su a bata suke suka ce wauta ce tare da su aka tunatar da su ni'imar Allah suka yi suka yi wance kali da ita suka yi fito na fito da ayar Allah suka ce ka zo mana da abin da zaka zo mana din idan dai kai kana cikin manzanni in kai masu gaskiya ne duk irin wannan shine alfusuk fita daga cikin da'a fita daga cikin iyakokin Allah jalla wa ala wato mafiya yawan mutane fasikai ne dan haka kada ka ce zaka dakata abinda al'umma suke yi Allah kuma ba Allah ba abinda zai gagare shi komai yawan mutane ko duniya ce gabaki daya Allah ya azabtar da su saboda ka babu zancen mutuwar yawa kaka wajen saban Allah babu kaka a cikin wannan hmm, babu kaka walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun ba zai amfane ku ba a wannan rana in ji Allah rana alkiyama yayin da kuka yi zalunci cewa kun yi tarayya a cikin azaba wai don ka juya ka ga ka ga wannan ka ga wannan ka ce a ah, ashe wani ma yana nan ashe wani ma yana ina wannan ba zai amfane ka ba dan ka juya ka ga wani ka juya ka ga wani wannan ba zai rage maka azabar ba domin wannan azabar Allah ce ta fushin Allah ce saboda haka kada ya wadare ka kan cewar mafiya yawan mutane fasikai ne kan cewa wannan ai babu komai ina kai ka zamanto dan din da kake ba fasiki ba Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu tsira subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik